Masu sauraron mu sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalot da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu Alfa do kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Talata 22 ga watan Mayu da fatan masu azumi kuma an yi sahuru lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Ta Ibrahim ana ta nuna shakku kan yiwuwar ganawar da za a yi tsakanin shugaba tom da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. amurka ta gindaya wasu sharuɗa ga iran idan har tana so a sake cimma wata matsaya kan shirin iran ɗin na kera makamashin nukiliya yayin da ake samun tarnaki kan masu kan wasu batutuwa a zaman sasanta rikicin sudan ta kudu to kanin labaran kenan rundunar sojin najeriya za ta kaddamar da jiragen ruwa na yaƙi guda shida To idan muka diba iyaka ta ruwa wadda Najeriya da shi dole ne mu ga muhimmancin rundunar ya taru ta ruwa take da shi a wurin tsaron kasa. To za kuma a ji cewa wani babban ɗan siyasar ƙasar Ghana ya shawarci ƙasashen Afirka. mu bar zuwa tura muna roƙon su a kira mu kaman yara manyan mu su tashi su zo suna zaune nan ga ba ka gani abin da suke kawo rance rance yau za mu yi rance mu za mutum. to kamar kowace ranar talata kuma aliyu fan sokoto na tafa da shirin sana tsaka mai wuya za a ji karatu daga alkur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum yayin da ake ta nuna shakku kan yiwuwar taron kolin da za a yi tsakanin shugaban amurka da na koriya ta arewa da kuma kokwantan da ake nunawa kan ko taron zai yiwu kamar yadda aka tsara a yau talata shugaban amurka donald trump zai gana da takwaran aikinsa na kore ta kudu a fadar gwamnatin white house yayin ziyarar ana sa ran shugaba moon in zai yi kokarin tabbatarwa shugaba trump cewa ganawar da zai yi da shugaba kim jong un za ta buɗe wani babi da zai kafa babban tarihi a cewar jami'ai a amurka da ma kasashen waje shugaba trump na tuntuɓar hadimansa da shugabannin kasashen waje kan koya je singapore domin haɗuwa da shugaba kim wasu jami'an gwamnati a washington da suka nemi da kada a bayyana sunayensu sun ɗora laifi a kan jami'an koriya ta kudu kan yadda suka zuzuta a niyyar shugaba kim ta kwance ɗamara ƙera makamashin nukiliyansa wannan kuma wata mahanga ce da wasu da ke wajen gwamnatin ta trump suka amince da ita sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya fitar da wasu jerin bukatu masu wuyar a yi aiwatar da su waɗanda da su za a yi amfani wajen cimma sabuwar matsaya kan shirin kera makamashin nukiliyan iran a jiya litinin pompeo ya fitar da jerin bukatun guda goma sha biyu yayin wani jawabi da ya gabatar a zauren wata gidauniya mai ra'ayin mazan jiya wacce ita ta shimfiɗa wa gwamnatin trump wasu tsare-tsare tun bayan da ta fice da wannan matsaya da aka cimma da iran kan nukiliyan nata a cewar pompeo idan har za a sake kulla wata yarjejeniya dole ne iran ta yi watsi da duk wani aikin kera makamashin nukiliya tare da baiwa jami'an majalisar ɗinkin duniya masu sa ido damar ziyartar duk wani wuri da ake gudanar da shirin a ƙasar ta iran idan kuma har iran ɗin bata sauya akalar tafiyar ta ba a cewar pompeo za a kakaba mata takunkumi matsin tattalin arziki da bata taɓa gani ba sai dai shugaban iran hassan rouhani ya yi watsi da wannan barazanar a wata sanarwa da ya fitar wacce kafofin yada labaran ƙasar ta iran suka wallafa a jiya litinin ruhani ya ce wace ce amurka da za ta rika faɗawa iran da duniya abin da za su yi ya kara da cewa a yau amurka ba abin da ta iya cewa a duniya domin kasashen suna da 'yancin gashin kansu amurka ta saka takunkumin tattalin arziki a kan venezuela a jiya litinin saboda abin da ta kira magudin zaɓe da aka tafka a wajen sake zaben shugaba nicolas maduro a wa'adi na biyu na tsawon wasu shekaru shida shugaba ya sanya hannu akan wata doka ta shugaban kasa da zai iya dauka na gashin kansa ba tare da izinin majalisa ba wanda ya haramta wa amurkawa yin cinikayyar man fetur da kasar ta venezuela wacce a da tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke gaba-gaba wajen samar da man fetur a duniya hukumomi a caracas babban birnin ƙasar ta venezuela sun soki labarin takunkumin inda ministan harkokin ƙasashen waje george areza ya faɗa manema labarai cewa matakin na amurka haramtacce ne yana mai kwatanta shi a matsayin hauka da gidadanci da kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bayan kwanaki hudu da aka kwashe ana wata tattaunawa cikin sirri a addis ababa babban birnin ƙasar ethiopia wani jami'in gwamnatin sudan ta kudu ya ce bangarorin da ke faɗa da juna a sudan ta kudin sun samu ci gaba kan batutuwan da suka shafi tsaro amma ya ce gaskiya ba a samu wani kyakkyar wato kwakwaran ci gaba ba kan batun shugabanci da sauran manyan batutuwa da ke kawo tarnaki a rikicin kasar ministan yaɗa labaran kasar michael mchugh ya faɗa wa shirin ma south sudan in focus cewa bangarorin biyu sun amince su haɗi dakarunsu wuri guda amma kuma an samu cikas wajen amincewa da tsarin da za a bi wajen cimma hakan ya kuma kara da cewa har yanzu ba a cimma matsaya ba kan yadda za a raba mukamai da sauran hukumomin gwamnati waɗanda suna daga cikin manyan ƙalubalen da ake fuskanta a tsakanin gwamnatin ta sudan ta gudu da kuma wakilan 'yan adawa a wajen tattaunawar su da 'yan adawan na zargin gwamnatin da kin ɗau sadaukar da wasu bukatunsu zargin da minista makiu ke musantawa a thailand dubban 'yan sandan ƙasar ne suke sintiri kan titunan birnin bangkok yayin da masu zanga-zanga suke shirin yin maci domin tilastawa sojojin ƙasar su gudanar da zaɓe duk da haramta ko wani irin gangami na siyasa masu zanga-zanga sun hallara domin tunawa da cika shekaru hudu bayan juyin mulkin da sojoji suka yi wa gwamnatin yinlok shinwat a ranar 22 ga watan mayun shekarar 2014 Prime Minister Prayut Chan Ocha wanda shine babban hafsan hafsoshin kasar lokacin da suka kifar da gwamnatin ya ce za a gudanar da zaɓe cikin watan Fabrairun baɗi. Sai dai masu zanga-zanga sun ce ba su da tabbas kan jadawalin zaben da sojojin suka shirya saboda haka suna so a yi zaben cikin watan Nuwamba. Sojojin sun sha jinkirta zaben wanda da farko suka ce za a yi shi a shekarar 2015. mai fafutukar 'yancin ɗan adam ɗin nan da ta taimaka wajen fara yaƙi a bar mata su tuka mota a saudiya ta ce tana samun sakonnin da ke barazana ga rayuwarta yayin da aka tunkari lokacin ɗage wannan doka a shekarar 2011 an taɓa rufe manal a sharif bayan da ta saka wani hoton bidiyonta tana tuki a ƙasar ta saudiya ƙasar da ita ce kaɗai ta haramta wa mata tuki a duk faɗin duniya a sharif wacce yanzu haka take zaune a ƙasar australia ta faɗa wa kafafen yada labaran cikin gida a jiya litinin cewa tana shirin komawa ƙasarta ta kuma tuka mota ta zagaya ƙasar idan an ɗage dokar a ranar 24 ga watan yuni amma kuma ta yanke shawarar cewa za ta zauna a sydney babban birnin ƙasar ta australia bayan da aka tsare wasu fitattun masu fafutukar 'yancin nan adam su bakwai a ƙarshen makon da ya gabata a saudiyan To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To idan an tuna bara babban hafsan mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Ibok Ite Ikwe ya gaya ma Majalisar Dokokin Najeriya cewa rundunar na bukatar dala sama da biliyan guda saboda sayan kayan yaƙi. to da alamar dai an fara dacewa saboda rundunar na gab da kaddamar da wasu jiragen ruwa na yaƙi da ta siyo daga ƙasar faransa hassan mai da kaina gare ka yayin da take shirye-shiryen bukukuwan cika shekaru 62 da kafuwa. Rundunar sojojin ruwan Najeriya ta ce tana ci gaba da samun sabbin jiragen ruwan yaƙi, baicin kuma ƙara inganta waɗanda ake da su a halin yanzu, kamar yadda babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ruwan Najeriya Vice Admiral Ikwe Ibas ke cewa. The kwanan nan rundunar sojojin ruwan najeriya ta sami karin eh, wasu jiragen ruwan yaki daga kasar faransa har guda shida da kuma za a kaddamar da su nan ba da jimawa ba ya zuwa yanzu cikin wannan shekara a jimlace kimanin sabbin jirage 173 kenan muka samu waɗannan jirage sun taka rawa gaya wajen inganta aikinmu na ƙara samar da tsaro a baki ɗayan najeriya ta ɓangaren ruwa admiral ibas ya ci gaba da cewa the navy has adopted a double strategy. Dundunar sojojin ruwan Najeriya na ƙara ɗaukar matakai masu dungu biyu wajen cimma muradunta a samar da karin jirage ko da baya ga sayo sabbin jirage daga ƙetare. A ɗaya bangaren kuma muna haɗa kai da mu a nan cikin gida wajen samar da wasu ƙarin jiragen. The Nigerian Navy is complementing with local construction of ships A cewar masanin tsaro Malam Kabiru Adamu, wannan mataki na ƙara samar da sabbin jiragen ruwan yaƙi ga rundunar sojojin ruwan zai yi tasiri wajen samar da tsaro. Idan muka diba iyaka ta ruwa wadda Najeriya ke shi dole ne mu ga muhimmancin da rundunar jakaru take da shi a wurin tsaron ƙasa saboda haka duk wani gudunmuwa da za a yi ma ita wannan runduna ta soja ta ruwa ta ruwa kenan ba zai ba yawa ba kuma idan muka diba baya irin rikon tsakanin kashi wadda gwamnatoci aka yi ma wannan bangaren na hukumar soja gaskiya sai dai mu yaba ma ita wannan gwamnatin yadda ta kusan ta zo take kokarin karfafa wannan runduna ta ruwa ba shakka samun jirage da kuma horo waɗanda su sojoji na rundunar ta ruwa suke suke samu zai taimaka ma ƙasa wurin kare kanta daga wani farmaki wanda za fito mata da shi daga ta waje kenan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Hukun ji gangan soja, soja bakun gaida Hassan, to kwanan nan ɗan takarar shugaban ƙasar Ghana a zaben da ya gabata a ƙarƙashin jam'iyyar APC Dr. Hassan Ayariga ya kawo ziyara a nan sashen Hausa. cikin tambayoyin da na yi masa har da matsalolin da kasashen afirka ke fuskanta da kuma mafita inda dr hassan ya ce kasashen afirka duka daya ba wanda ke tunani food security saboda suna samu china suna order suna samu pakistan suna order me yasa kuna da kasa mai amfani ba za ku yi noma ku feed kanku ba abinci na da tsara afirka me yasa farkon yunwa ke bari mutum ya fuci da nan na biyu sai mu duba education education shine backbone na Afirka da muka rasa. Ba ku iya ba ku da industries daga Afirka ba wani. Kullum kuna import gadgets ga duka muna yaushe na Afirka zai tashi su da kansu su ce kamar African Unity mu yi mu da mu muna da African market within da African da ya kama cewa kamar daya Ghana ya produce loruka Nigeria ya produce spare parts wanga gari ya produce engine wanga sai mu yi African trade within sai mu bari zuwa ture muna su a kira mu kaman yara manyan mu su tashi su zo suna zaune nan ga ba ka gani abin da suke kawo rance rance yau za mu yi rance mu zama mutum Allah ya ba mu namu amma Allah bai ba mu leaders da za su iya su gyara garin mu ba shi yake da na uku sai mu duba healthcare lafiyar mutum idan ka ci abinci ka yi boko to lafiya kama da ka duba kana da shi mutane na mutuwa cikin Africa wallahi saboda fever common malaria the whole of Africa ba mu iya mu yi da malaria ba ba mu iya mu defeat malaria malaria common mosquito tsoro mun kasa mu difi tsoro idan mun kasa mu difi tsoro me za mu yi mu difi to tsoro wallahi mun kasa mu yaki da tsoro mu iya tsoro in ka ga mutum ya mutu afirka abu biyu ne talauci da ciwo to ba mu iya mu fita talauci nan ne to abu na hudu fa in akwai shi in akwai infrastructure shine hanyoyi idan muna da farms muna muka yi gonaki ba hanyar da za mu kwashe abinci mu kawo gari ai abincin kuma ya rube sai mu link agric Eh, education to industry ta gaba an shi yasa ke ce in kina yoyo ka saki zangal so wasu za su ga kamar kai matashi ne ba ka da sanayya ko ko ka da basirar yadda ainihin rayuwa take musamman ma a ce ka zama shugaban kasa shugaban kasa ba batun shekaru ba ne kuma ba batun arziki ba ne batun ilimi da hankali inda masu kudi ai da dangote ya zama shugaban najeriya ko ba haka ba in ilimi na ko mutane da wanda suke cikin Najeriya suna da ilimi sun fi Buhari president naku ka gani da muke zama gana ba zan boye maka ba fa kowane abinci muka ci mu import ne idan daga China daga Indian da ba za mu iya mu order abinci ba me za mu ci wannan haka yake kuma za a ji sauran wannan hirar a shirmu na gaba yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda a saurari karatu daga alkur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan Ni ce Fatimatu Zahra Umar said Muhammad Ilyas Madrasatu Sheikh Mutar Siddiq Al-Islamiyya da Magaram zan karanta suratu al Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم To da fatan an amfana yanzu kuma ga Aliyu Mustafan Sakkwato da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Shekara bakwai muka shiga cikin harkoki na cin hanci da rashawa kowa sa Nijar ba taɓa ganin inda ake cin hanci da rashawa kamar cikin shekaru bakwai na isuhu. Tun da aka yi ƙasan Nijar samu 'yanci zuwa yau ba a samu shugaban ƙasa ba wanda ya yi ayyuka wanda shugaban ƙasa isu mahmudu ya yi a kasan nan shekara bakwai na ba a iya bambanta ɗan dima da na kabewa shekara bakwai barawo ya zan muhammadu muhammadu ya zan barawo haka muke rayu a cikin tafiyan nan jama'a muna fatan mun sami kula lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai na wannan lokaci to a kwana a tashi yau shekaru bakwai kenan cur tun daga ran bakwai ga watan afrilun shekarar 2011 ranar da shugaba muhammadu isuhu ya ɗare kan kujerar shugabancin jamhuriyar niger a wa'adinsa na farko sau biyar isuhu yana gwada neman wannan kujerar ta shugaban ƙasa sai a wannan lokacin allah ya nufi bukata ta biya to akwai bambanci tsakanin ƙuri'un da isu ya samu a zabensa na farko a shekarar 2011 lokacin da ya kada sani umaru na jam'iyyar tanja ta mnsd da kashi 58 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa yayin da shi na ya samu kashi 42 cikin 100 na ƙuri'un da kuma nasarar da isu ya samu a tsayuwarsa ta biyu a zaben shekarar 2016 lokacin da a sanadin janyewa 'yan adawa daga wannan zaɓe isu ya kwashe zunzurutun kashi 92 da rabi cikin 100 na ƙuri'un masu zaɓe na nijar To bambancin wa'annan ƙuri'un yana nuna yadda siyasa ta jamhuriyar Nijar take ta canjawa a kulle a sanadin ƙawancen da ake kullawa ana kwancewa kuma a tsakanin jam'iyya mai mulki da wasu jam'iyyun adawa da kuma irin ɗasawa da ake samu tsakanin su jam'iyyun adawan ya su ya su. To dangane da wannan mulki na shekaru bakwai da shugaba Mahmud Isu ya share yana yi da kuma ƙorafe-ƙorafen 'yan adawa akan halin da ƙasar ta Nijar take ciki ta fannoni da dama kama daga siyasa tattalin arziki sha'anin tsaro rayuwar al'umma tsadar abubuwa cin hanci da rashawa magana haraji da sauransu yasa a yau muke so mu wannan muhawara ta musamman da wakilin mu na yamai yusuf abdullahi ya jagoranta ya kuma shirya mana ita a can yamai tsakanin manyan 'yan siyasa guda biyu wanda kowannensu yake wakiltar rukunin bangarorin jam'iyyu daban-daban ba ta da bata lokaci ba malam yusuf abdullahi jamuji jama'a barkanmu da yau batutuwa dai da dama ne zamu tattauna a kan su a cikin wannan shirin na tsaka mai wuya kama tun daga batun cikon shekaru bakwai na mulkin shugaban ƙasar nijar isufu muhammadu da maganar dokar kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar 2018 wacce ke ci gaba da haifar da cece-kuce sai kuma batun shirye-shiryen zaɓukan shekarar 2021 musamman ma kan batun kundin zaɓe wanda shi ma ya soma haifar da cece-kuce da dai sauran wasu batutuwa da za mu taɓowa a cikin wannan shirin. waɗanda muke tare da su a cikin wannan zauren da farko akwai alhaji asumana muhammadu mamba ƙawancen jam'in da ke miliki da ake kira mrn sai kuma alhaji dudu muhammadu mamba kawancen 'yan adawa da ake kira frddr malamai barka da yau mun gode da karɓa wannan goron gayyata ina ga hashi asumana da kai zan farawa a kwana tashi shekaru bakwai kenan da shugaban ƙasar nijar isufu mahmudu yake kan karagar mulki inda ranar biyu ga wannan wata na avirilu ya cika shekaru biyu a wa'adinsa na biyu shin wace fasara za a yi wa mulkinsa na tsawon shekaru bakwai ko kuma wani irin ci gaba ne aka samu to alhamdulillahi malam isufu sai in ce maka ba mu ba za mu fassara abinda 'yan ƙasa suka fassara ko suke nan suna fassara wannan mulki na shugaban ƙasa isu muhammadu na cewa ai tun da aka yi ƙasar nijar ta samu 'yanci zuwa yau ba a samu shugaban ƙasa ba wanda ya yi ayyuka wanda shugaban ƙasa isu mahmudu ya yi a ƙasan nan ba mu muka gayi ba in baka manta ba ranar da aka buɗe wannan sabon ishanjiyar a diskurkin da babban gwamnan jiha na yamma ya yi ya faɗi wannan zance sannan iyalan tsohon shugaban ƙasa jihar hamani had hawaye su kai sun zo sun gayi sun ce lalle da lalle babu shugaban ƙasa tun da aka nijar da aka samu wanda ya yi irin waɗannan ayyuka a nijar kuma aka zo aka ba da sunan kakansu a wannan ishanjar da aka yi wanda aka kira shi rahamani wannan ita ce shaida ta farko shaida ta biyu in ba ka mance ba isu muhammadu ya zo ya buɗe har yanzu sabuwar hanya gagau wadda aka yi tsakanin ballai loga hanya ce wadda tun da aka nishar ramu ne mutanen loga in kaga sun ta gida sai dai mutu akai ta zan cilas amma hanyar nan gagau an yi ta sabuwa keras wanda ba wanda taɓa yi mata kwalta sai isu muhammadu bayan kamar gina hanyoyi kamar wani irin ayyuka shugaban ƙasa ta Nijar ya yi game da abin da ya shafi sauya rayuwar talakawa. Madalla, ai isu ina gaya maka, ai abin da shugaban ƙasa ya yi wanda ya kawo sauƙi ga al'umma. Na harko da shi ne wannan program da aka ce ma Turazen. Wato, ‘yan Nijar su da ‘yan Nijar. ‘Yan Nijar suke da ‘yan Nijar. Tunda shugaban ƙasa isu Muhammadu ya zo ƙasan nan. ka taɓa jin an yi kukan yunwa an ce kururu kamun taimako da ƙasar waje ga yunwa ta samu Nijar. A lokacin Nijar kowa ya sani shekara biyu zuwa shekara biyu yunwa kewayewa ta kai. Yau shekara bakwai da isu mamu da shugaban ƙasa. ji wanda ya ce maka kururu ku taho yunwa Nijar ta wace gari kaza ko ta kori gari kaza ko ta hana gari kaza. Ruwa na sha gari zuwa gari yau duk ganin da adda matsala ƙasar ga ta Nijar wanda matsala ta ƙare. Haji Dudu Rama ya ku a ɓangaren ku na 'yan adawa kuke kallon kamun liddan shugaban ƙasar Nijar Isufu Mamadu a tsawon shekaru bakwai na milki. Shekara bakwai nan da shugaba Isufu ya yi. Mu a ganin mu in aka kiyasta aka ɗora a kan wato sikeli wanda yake bada raskwana da hisabi na siyasa. sai muga shugaba isuhu bai yi ba komai a wurinmu komai bai yi ba saboda mi shekara bakwai ya yi wannan shekarun bakwai shekaru ne bakwai na taka doka shekaru na takwai na yi da doka abin da ya ga dama da doka kamar doka wadda aka yi to dan su aka yi ta ba a yi su ba dan talakawan kasan da suka zo ka jefa ƙuri'a aka samu kundin tsarin mulki wanda ake kira constitution sai suka mai da doka su ne suke da doka in kana tare da su to doka kai ta shaye ka ba in ba ka tare ina zuwa ina zuwa dokoki masu dimbin yawa dimbin yawa sai na baka misali suna da dimbin yawa bakin ɗari ma muka tsaya saboda dokokin suna da yawa cikin shekara bakwai din nan kai ka sani ni na sani yan ƙasa sun sani a Nijar muke rayu ba a wani wuri ba kuma a Nijar kake min tambayan nan don haka kenan amsar wannan tambaya duk ɗan ƙasa ya sani na biyu shekara bakwai cikin talauci ɗan Nijar ya rayu cikin fatara da talauci a cikin shekaru bakwai cikin shekaru bakwai ɗan nijar ya rayu yana ji a cikin sayinwa misali yanzu in ka diba cikin waɗannan lunguna na yamai cikin bayan gari na yamai akwai mutanen karkara kai har daga mutanen maraɗi an gudo a talabijin sun zo yunwa ta koro su daga cikin duk da wannan tsari na zan ɗin da kafin su zo mutane bisa bisa yin dankalin tura bisa salati da kafin su zo ɗan Nijar ya ce da ɗan Nijar dawa yake ci da ɗan Nijar don kenan wannan shekarun bakwai mutane sun shiga cikin ukuba da fatara ta talauci shekara bakwai na rashin iya mulki shi muka wayi gari babu mulki na gari shekara bakwai na ba a iya bambanta dan dima da na kabewa shekara bakwai barawo ya zan muhammadu muhammadu ya zan barawo haka muke rayu a cikin tahiyan nan shekara bakwai muka rayu a cikin nan babu makaranta wato tattalin ilimi ya taɓarɓare wannan abin da kowa ya sani ne duk duniya ta yi magana akan wannan shekara bakwai ana kama 'yan siyasa da 'yan farar hula ana liƙewa da 'yan jarida a cikin shekara bakwai kaga wani taka doka wadda nake gaya maka shekara bakwai muka shiga cikin harkoki na cin hanci da rashawa kowa sa a Nijar ba taɓa ganin ba inda ake cin hanci da rashawa kamar cikin shekaru bakwai na isuhu don haka kenan mu a wurinmu idan ka zo nan ka ce mana ai shugaba isu ya yi hanyar sama ya yi hanyar ƙasa wannan ba shi ba ne wato abin da ɗan Nijar yake bukata ba shi ba hanyoyi ba su ba ne farko abubuwa ne wanda mu muka gani yana da kyau a yi hanya mutum ba ka cewa idan hanya ba mai kyau ba ne to amma ba shi ba ne farkon abin da talakan ƙasan ne yake bukata farko shine rayuwarsa ta yi kyau hanyoyi a mai aka yi su yanzu kai ina zuwa hanyoyi a mai kaɗai aka yi su akwai hanyar agadas daga tawa ka ɗauka zuwa agadas yanzu kuɗin da aka kashe kusan miliyan hamsin ba biyu da yanka idan da su ne aka yi hanyar agadas da su zuwa tawa zuwa daga tawa zuwa agadas ko daga damagaran zuwa agadas wannan hanyar ta barbare har zuwa arlit da wannan hanyoyin aka yi da mun san an yi wani abu kuma hanyoyin da yake faɗin cewa an yi wasu hanyoyin don da union european ne wato wannan gudunmuwa ce kasashen turai suka bada suka maida su ne suka yi wannan hanyoyin kuma shugaba isu ya yi alkawari bai cika ba wanne alkawali ya yi cewa yan magare ku ne kankara in muku kan itace wato zai musu hanya kilo goma a cikin garin su yayi bai yi ba to kaga dan haka mu a gurin mu wannan duk abin da suke faɗin cewa a zan ne aka yi a lullube kura da fatar akuya baka gani watakila za a kwatanta kalaman naka na yan adawa ne yanzu da yan ƙasar na yan adawa ne kashi 95 na yan ƙasar nan ba sa jin daɗin rayuwar wannan mulkin kuma sun gaza ganewa asuma Asumana daidai lokacin da kake ikirarin cewa an samu ci gaba a fannoni daban-daban a mulkin shugaban ƙasar Nijar Isufu Mahmud a tsawon shekaru bakwai. hashi Dudu ya kwatanta cewa irin abubuwan da kuka aiwatar ba su ne damuwar talaka kamar wasu gina hanyoyi da dai sauransu. to a gaishe ku malamai to wannan duk man taɓa ne aka fara da shi a yau sai a jira mu ranar talata mai zuwa Allah ya kai mu lokacin da za mu dawo mu ɗola daga inda muka tsaya a yau. muna gode wasu bakin namu da kuma musamman shi wakilin namu yusuf abdullahi da ya jagoranci wannan muhawara daga can mai yanzu a madadin dukkan su ne ne aliyu mustapha sakuta a nan washington huta lafiya ta gaishe yanzu kuma ga mahmud ya dawo da labaran duniya an manfa a takaice. to yayin da ake ta da shakku kan yiwuwar taron kolin da za a yi tsakanin shugaban amurka da na koriya ta arewa da kuma kokwantan da ake nunawa kan ko taron zai yiwu kamar yadda aka tsara a yau talata shugaban amurka donald trump zai gana da takwaran aikinsa na koriya ta kudu a fadar gwamnatin white house yayin ziyarar ana sa ran shugaba moon in zai yi kokari ya tabbatar wa shugaba trump cewa ganawar da zai yi da shugaba kim jong un za ta buɗe wani babi da zai kafa babban tarihi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya fitar da wasu jerin bukatu masu wuyar ya aiwatar da su waɗanda da su za a amfani wajen cimma sabuwar matsaya kan shirin kera makamin nukiliyan iran a jiya litinin pompeo ya fitar da jerin bukatun guda goma sha biyu yayin wani jawabi da ya a taron wata gidauniya mai ra'ayin mazan jiya wacce ita ta shimfiɗawa gwamnatin trump wasu tsare-tsare tun bayan da ta fice daga wannan matsaya da aka cimma da iran kan nukiliyanta amurka ta saka takunkumin tattalin arziki akan venezuela a jiya litinin saboda abin da ta kira magudin zaɓe da aka tafka a wajen sake zaben shugaba nicolas maduro a wa'adi na biyu na tsawon shekaru shida shugaba trump ya sanya hannu akan wata doka ta shugaban ƙasa da zai iya ɗauka na gashin kansa ba tare da izinin majalisa ba wanda ya haramta wa amurkawa yin cinikayyar man fetur da ƙasa ta venezuela wacce a da tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke gaba-gaba wajen samar da man fetur a duniya hukumomi a caracas babban birnin ƙasar ta venezuela sun soki labarin takunkumin inda ministan harkokin wajen ƙasar wato george areza ya faɗa wa manema labarai cewa matakin na amurka haramtacce ne yana mai kwatanta shi a matsayin hauka da gidadanci da kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa bayan kwanaki hudu da aka kwashe ana wata tattaunawa cikin sirri a addis ababa babban birnin ƙasar ethiopia wani jami'in gwamnatin sudan ta kudu ya ce bangarorin da ke fada da juna a sudan ta kudin sun samu ci gaba kan batutuwan da suka shafi tsaro amma yace ce a gaskiya ba a sami wani kwakwaran ci gaba ba kan batun shugabanci da sauran manyan batutuwa da ke kawo tarnaki a rikicin kasar to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin in sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ta ga ma'aikatan kamfanin jaridar new nigerian da ke kaduna da kuma iyalai da 'yan uwan shugaban kamfanin jaridar wato alhaji tukur abdulrahman wanda ya rasu da daren ranar alhamis da ta gabata allah ya rahamshe shi ya kuma ba da dangana yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma cd wanda ya haɗa mana sautin da shi mahmud lalo da ya karanta mana labaran duniya da john ellison wanda wato shine injiniyan wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin